Waɗannan gungun 'yan bindiga su goma sha biyu na zamfara su ne waɗanda suka yi garkuwa da 'yan biyun nan Hassana da Husaina a ƙauyen Dauran da ke ƙaramar hukumar Zurmi a watan Oktoban shekarar da ta gabata, waɗanda suka karɓi kuɗin fansahan naira miliyan goma sha biyar kafin su sako su daga bisani. Yanzu dai zaratan 'yan sandan nan da ke yaƙi da masu satar mutane ƙarƙashin jagorancin DCP Abba Kyari sun yi nasarar damƙe waɗannan gungun 'yan bindiga a maɓoyarsu da ke jihohin katsina da zamfara hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ban damar tattaunawa da ɗaya daga cikin kwamandojin 'yan bindigar wanda yaro ne karami ɗan shekara 28 ni sunana na fi usman dan zurmi local government ne mu muna a ƙauye ne zaune muna kusa da masu kinafin din nan za su zo garin su yi duk sai yadda suka ta haka ne suka jan ra'ayin mutane har su kai ana tare da su da haka za mu sabu da su amma kai inga sun ka ake ka za ka je kuma duk abin da za su yi suna ya tura ka ka yi kai haka kai za su kira ka su duk abin da za su yi za su yi tare da ya aka yi kuka kama Hassana da Husaina yadda an kama su wani ya kira lo ya ba shi aiki shi kuma ya bidi jama'a an je mun tai da muka zo aka ɗauko su a ina kuka kama su cikin gida ne aka same su da aka zo mashin shidda ne wasu suka wuce a ƙasa wasu suka tsaya a babura waɗanda suka je a ƙasa su zo tare da waɗanda yan mata waɗanda na tsaya ga babura ba su shiga. kun karɓi kuɗin fansa har naira miliyan goma sha biyar me kuka yi da waɗannan kuɗaɗe. an zo an kawo kuɗi waɗanda an so kuɗin nan manya sun ce mana miliyan goma ne sa'an nan mu dukkanan sun ba mu kowa dubu ɗari biyar biyar wasu duk basu zo hannunsu ba mun ga abu mun ga ba alheri cikin shi mun tuba mun bari abubuwan duk da a gare mu ma haɗa mun ba 'yan sanda sa'an nan muna son mu ba su goyon baya domin jihar mu ta zanna lahiya. six AK-47 rifles. Wannan kuma kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ne Mr. Mashir Jimo ke bayyana cewar an sami manya-manyan bindigogi kilar ak-47 uh, guda shida harsasai da kuma takubba a hannun waɗannan 'yan bindiga kana sun ce suna ɗaya daga cikin gungun 'yan bindigar da ke aiwatar da kashe-kashe uh, a zurmi da ma jihar zamfara baki ɗaya um, uh, ko a kwanan nan ma sai da gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yari abubakar ya yi bayanin cewar gaba ɗaya 'yan bindigar da ke damun jihar dukkaninsu 'yan jihar ne. Ina son jama'a su fahimta cewa cikin wani al'umma ce da wannan wannan masifa ne. Kuma babban matsalar 'yan waɗanda ke waɗannan abubuwan 'yan ƙasa gani kashi 99 bisa 100 'yan ƙasa nan ne waɗanda dukkan halaka 'yan uwansu. Wannan alhaji magami da aka wanda aka halaka dan abokin shi ne kashe shi. An tabbatar da in yana magami to ƙwarya da suke ci da uba wannan yaron amma shi ne ɗauki bindiga ya halbe shi. Kuma sai da ya ce mashi ɗana ka ne ya ce ya babani ne. Mu ga abu cikin gidan mu kawunan mu ga cikin jikin mu sannan mu koma mana ya mutane wanda shi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Thank you.